mu mun ba da sirrika na aure a gidan nan da samun samari na aure kala daban-daban kuma wanda muka sami bisharori eh, a kansu daga mutane daban-daban eh, more especially aikin da na fi tunawa irin aikin da muka yi musu take da samun miji a sati uku wannan aiki mata da yawa sun yi shi sun ga abin sa duk da yana da ɗan wahala amma dai mata malam sun nuna bajinta da jarumta wajen yin wannan aiki kuma ah, an samu dace da yawa alhamdulillah sannan mun babba da ayyuka da dama a ah, makamantan wannan eh wanda shi ma dai na samun mazaje ne muna yawaita ayyuka iri daban-daban wani in ya ji na sati ukun nan za ta ji ba za ta iya yi ba ya fi ƙarfinta saboda wasu dalilai nata wata kuma za ta ji a wannan ba komai za ta iya to don haka muke kakkawo dai wasu fuskokin dan kowa ya samu a yi tarayya da shi cikin ayyuka kawai dai abin da ba ma so ne wanda bai yi komai ba kuma ya zo yana turo sako da Allah a bashi aikin samun miji a bashi aikin bayan duk gashi nan mutane suna yi suna ta ganin falala kai kuma kana ta san kana kuma jira a kuma baka wani daban wanda ake bawa mutane wannan shine ba masu saboda haka wannan sirrin na kamar yadda ake ruwaya na imamu Ja'far bin Muhammad As-Sadiq alaihi salam wato jikan annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ake masa take da annabi sallallahu alaihi sallam ya haife shi sau biyu sai da Abubakar ma ya haife shi sau biyu jikan manzo Allah sallallahu jikan sayyidina Abubakar As-Siddiq a to shine ba da wannan aiki na suratu daha wanda mace da take neman miji za ta yi shi kuma wanka ne ake yi mm, wanka ne ake yi sau da haka ga bayanin aikin yadda yake alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man ala wa ma tawfiqi illa billah baya ka yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ah, san samu ita matar ita za ta yi aikin sai dai in bata iya suratu daha haɗin ba to sai ta sa a karanta mata za ta samu ruwa in samu ruwa kamar cikin kofi ko cikin tasa sai ta karanta suratu ɗaha eh suratu ɗaha za ta karanta ta daga farko har ƙarshe akan wannan ruwan yauwa daga farko har ƙarshe akan wannan ruwan a cikin tasa ko kamar yadda na ce zama dai mai ɗan yawa ruwan wanda zai ishe ta ta yi wanka yanda za a yi a ji da kyau don Allah idan aka tashi bayan ta gama karantawa to sai ta samu guri da ba kowa ta kulle amma gurin ya zama mai tsarki ne don tunda an karanta suratu ɗaya ba za a yi a guri mara tsarki ba to sai ta yi wanka da shi in ta yi wanka da shi gaba ɗaya sai ta ɗan rage wani idan ta ɗan rage to sai a je ɗayan biyu ragowar da ta rage sai a samu shuka a je a zuba inda aka yi shuka kamar gona sai a je a zuba wannan raguwar ko kuma in ba a samu gurin da za a yi sabuwar shuka a zuba ba to sai a tafi ruwa mai tafiya wanda yake tafiya ba kududdiyo mai wucewa irin ruwan wudil din nan sai a je a zuba raguwar haka suka ce ake aikin sai an yi ruwa daga Ja'far bin Muhammad Sadiq za a sha mamaki insha Allah Allah ya datar da mu assalamu